To yau dandali um, bakoncin wa ya daɗa samu. Sunana Balarabe Murtala Muhammad Baharu. Ni mai shirya ne marubuci kuma mai bada umarni. Ta kai ba bakon murya bane a dandali. To ai ga masu sauraro wani watakila daga a wannan lokacin ne fara jin muryata. To a makon da ya gabata ne eh, masana'antar kani ta yi babban rashi na jaruma hagu Maina. Akai. to a dan ba mu kaɗan daga cikin labarinta da kuma irin giɓin da ta bari na rasuwarta an yi hawa ali dodo wato viva problem wadda ta rasu kusan shekaru goma sha da suka wuce mm. tun da biyu ba ta tafi ba a samu makamanciyarta ba hawa maina marga ya Allah ji kanta ta rasu ne a gabar da ba ma masana'antar ba hatta masu kallon fina-finai suke bukatar ta saboda tana da salo na irin rawar da take takawa a cikin fim ita a kullum rol ɗin da take takawa ma'ana rawar da take takawa yakan danganci nuna haƙuri juriya yadda da ƙaddara sannan da nuna ilimantar da karɓar zamantakewa a ta hanyar kyautatawa da biyayya su ne abin da zai sa mace ta nasara a rayuwarta. Hawa Maina ta shigo masana'antar fim tun 1999. Kwarai da gaske ta yi fara da wani fim da aka fara ganin fuskarta a talabijin wani fim da ake cewa a um, tuba sannan ta yi fina-finai da dama waɗanda kamar a wancan lokacin fim ɗin da ya fara mayar da ita aka santa sosai shine wani fim salsala wanda suka fito da ita da sha'abu idris lilusku a matsayin jaruma ta fim ɗin to bayan wannan ta yi fina-finai da dama don ni kaina mun yi wani fim da ita fidda'u wanda a cikin fim din lokacin da muka kai mata labari da ta karanta sai ta ce wallahi wannan labarin da bai shafi rayuwa ta ba da ba zan yi shi ba ya shafi wani abu wani bangare na ciki sai ta rinka kallon sa kaman gaske saboda haka ana ɗaukar wata shiga wani sin hmm. ba zan taɓa manta ba da ita da hajara usman da rahama hassan hmm. da aminu sharif momo hmm. duk suna cikin sin ɗin. da wanda yake daukan hoton fim din wato kyamaraman din gaba ɗaya kukan gaske suka kai saboda yanayin yadda ta taka rawa mm. hawa mai na wata mace ce wadda kafin ta shigo fim da ilimi ta shigo mm. domin bayan shigo wata tana daga cikin jaruma mata da ba a ɗar wajen saka su a kowane irin rol da aka ga ya dace da ita ta yi fina-finai irin su dry fim ɗin da na turanci ta yi this is the way ta fito a bangaren wasu Rai film din ne ya samu award ko kwarai da gaske tana daga cikin ma suka sami nomination da fim ɗin. Hmm. sannan ta fito a wani film there's a way Eh, yawa na jan maji sannan ta yi fina-finai da dama waɗanda suke na taɓa zuciya ne daga ciki akwai kwaman irin fim ɗin hangen nesa na mm haruna wanda na zifi a sinani ba da umarni wani guri da mutane na tabbata wanda ya kalli fim ɗin zai tuna hawa mai na matsayin wata ke ba da saƙon lokacin ta ya kusa shine inda take wa taron 'yan siyasa nasiha da tuna da lahira cewa lokacin ta ya kusa na mutuwa a lokacin domin a fim ɗin labari ne take ko bayani take yi hmm. amma ga duk wanda ya kalli fim din a yanzu zai ga kamar tana yi wa kanta nasiya da sauran al'umma ne hmm. domin tana cewa kowa ita na cewa in an mutu hmm. babu guri na uku daga aljanna sai wuta don haka mu yi abu mai kyau mu yi abin da zai kyautata rayuwarmu wani irin gibi ta bari a masana'antar kanewood a yanzu baraka ba zan iya ce miki ga wata jaruma guda daya zakakura da yau idan na ce na yi kastin ko na ɗora hawa mai na labari na zan ce zan ɗauko ta kai tsaye in saka ta a kai ba sai dai a nan gaba domin ta rayuwa kullum haka take kuma abin da za mu ce sai mu ce Allah ya ji kanta ya gafarta mata kuma ba 'ya'yanta guda biyu da wadda ta aure da kuma yaro wanda bai kai shekara goma ba da ike nan haƙuri sannan da kuma mahaifiyarta da sauran 'yan uwa da abokan arziki. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.